Allah yana da sunaye guda ɗari ba ɗaya wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna idan an ce menene ma'anar azumi ma'anarsa shine wani tsari na tarbiyyantar da musulmi yadda rayuwarsa za ta yi kyau ta yi inganci idan ana yin raka'a biyu kafin sallah asuba ba ya keto ko a gida ko a masallaci za a samu ladan da ya fi duniya da abin da ke cikinta. Mallayar ham. la yurham wanda baya da tausayi shi ma ba za a tausaya masa